وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنواع مسلمين alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته <clears throat> ina roƙo Allah cikin ramarsa ka bi ibadojinmu da ayyukanmu da qiyam da siyam a wannan lokaci da wata mai tarin albarka kamar da muka saba tambayoyinmu za mu fara jin su kafin mu ci gaba daga inda muka tsaya sun malam Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Tambaya ta farko daga Zainab Zarami daga Sudan. Ta ce Allah ya ƙara malam nisan kwana masu albarka tare da aramma. Allah ya yi Allah ya mahaifa. Tambaya ta ita ce akan ƙarin gashi. Sautari nakan tattauna da abokai akan ƙarin gashi. To a wannan lokaci har wata mace ta ce wani babban malami ya ce mata idan gashi ba na mutum ba ne to za ta iya sakawa kuma idan ba za ta buɗe wani ya gani ba wanda ba muharraminta ba ya halatta haka kuma idan mijinta yana so don Allah malam a yi mun bayani a jawo mata kunne a kan waɗannan abubuwa ta ce har ma ba a bambance tsakanin musulmi da kirista saboda yawan wannan al'ada ko ma ka musulmin sun fi yawa Allah ya saka malam da amin ya rabbal alhamdulillah da farko dai tukun eh, hadisan da suka yi magana akan la'antar alwasila wal mustawsila hadisai ne wanda babu qura a kansu kan tabbato su da ingancinsu Imam ahmad ya fita da sauran malamai sauraka magana cewa <clears throat> in dai gashi ba na mutum bane kuma in ba ta buɗe ma wadda wani gani ba kuma in dai miji ne yadda waɗannan bayanai ne da ba su da dalili suna da rashi na dalili girman mutum babban malami ko karin kuma malami na malamai masu kima ne amma hakikanin al'amari kawo dalili da hujja muna da hadisai da suka yi itsilakin la'antar ƙara gashi da sai a samu a doron hadisin sai dai idan yani gashi ne na dabba ko na akuya ko na doki ko na kaza kaza hadisin bai faɗa haka ba da aka fatawan malamai sun nuna haramcin ainihin ƙara gashi kuma haramci mai muni domin ina nufin mai ƙarfi domin duk abin da aka rattaba la'ana a kan shi to ba wasa ba akwai tambayar da wata mata yi ita gashin ne na zubewa kawai ko ta ƙara sai malami ya ce ai ba ta haka za ki shigo ba idan gashin ki na zubewa yana zaizayewa har kai na fitowa ki je gun likita misali a samu dermatologist a nemi magani ba kuma da wannan a samu hanya ta wai ƙarin gashi a koyi da arna da kafirai da aka magana cewa ainihin dai ba gashin ainihin ɗan adam ba ne sai mu ce ina dalilin wannan magana kuma idan ba za ki buɗe ma wani gani ba shi ma dalili babu dalili a kai kuma in mijinki ne yake so to ai miji ba shi ke halatta ki haramtawa ba an gane ko mm. zai idan miji yake to shi yana son ya kwanta da ita lokacin jinin haila tunda ai yana so ai in dai son mijin ne dalili sai mu bi shi kuma ina shi kenan al'ibratu ba son mutum bane a'a dalili ana la'akari da me mahalicci yake da aka take wancan magana ba ta da ƙarfi ba ta ma da dalili ƙara gashi nassin hadisi haramun ne mace ta yi ta wadatu da irin adon da Allah ta'ala ya bata idan ka akwai mai na halatti da za ta sha za ta dinga shafa har gashin kai ya tofe ya girma wannan wani abu ne ai gashinta ne wannan ya kai ga abin da ya janyo wannan shi ne wato yawan kallace-kallace da kwaikwayon mata na kafirai da ganin su ne ababen birgewa. duk shi haifar da irin wani abu cewa har ba ka bambanci tsakanin ma waɗanda suke ba musulmi da musulmi bal musulmin ma sun fi rawan kafa haka dama abu yake kasancewa yi da sunan cewa kai ya waye har kawai gari wanda kake koyi da shi din ma ke wasu daga cikin matan suna ma sha'awar shiga irin na mace musulma amma ke kuma kina sha'awar so wannan intikasi ne wannan ci baya ne wancan abin da kika ce wai an faɗa babu dalili na ilimi akan wannan magana din a rike abin da ya tabbata zauna lafiya dama shi ai ita aljanna an lullube ta ne da abin da rai baya so yawwa ranka baya so amma ka haƙurin da Allah yana so ita kuma wuta an lullube ta da abin da zuciya ke so da ka keta son zuciya sai ka gamu da ɓacin zuciya ashe musulunci shine ka haƙura da abin da koda kana ganin kai baka jin daɗin sa ballan sana ne hukuncin Allah bai kamata ya zama ba daɗi gare ka ba saboda ku bar bin gayyar soɗi wata adin abin gaba saboda ko a faranta mu wani rai shanin ubangiji ba maganan faranta mu rai bane yi kokari ka faranta ma kanka da kanka rai ta hanyar bin dokokin ubangiji daidai iyawarka wallahu a'lam wa bihi tawfiq mai tambaya ta biyu yace assalamu alaikum Allah ya kara malam ikhlasi amin yace ya samu kansa ne a cikin aikata istimna'i yana jin takaici da damuwa in ya aikata yace wallahi ya kai har yana yin azumi irin na annabi dawuda domin ya daina mu ya daina amma ya kasa yace kuma har ma a watan ramadan din nan cikin azumin nan da dare ya aikata yace ya matsayin azuminsa sannan yana neman addu'a daga malam da yan uwa musulmi to ina roko Allah cikin rahamarsa da baiwarsa da iyawarsa ya raba mu da dukkanin ayyuka na ashiya fili da ɓoye manya da ƙanana ku shaka babu iskin na'i ko kuma auren hannu ko abin da ake cewa masturbation baya halatta idan mutum yana bukatan biyan bukata irin ta jima'i yayi aure Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin bayan Allah na gari da suka ci riba Allah ka sa musu daga cikin sifofinsu waɗanda suke tsara farjojinsu ba sa zina in kaga sun biya bukatar jima'i ko farji to matayensu ne ko ku yangi da ƙwarƙwarorin da hannayensu na dama suka mallaka a lokacin da ake yi kenan an gane? daga ba sai Allah ta'ala ce me ba manifta ga wara a zalika duk wanda ya nemi biyan bukatar sha'awa ta saduwa wara a zalika bayan haka dinnan menene haka dinnan shi ne abin da aka faɗa yi matayensu ƙwarƙwarorinsu lokacin da za a yi to sai Allah ce fa'ula'ika humul waɗannan masu wuce iyakan nan wara a zalika to su ne al'adu ‘yan ta'adda masu wuce iyaka to ashe kenan auren hannu ai shi ma wara a zalika ne wara zalika domin an nemi a biya bukata ba ta hanyar da aka halatta ba tare da ba za mu ce da kai zina ba ne amma ada ce al'ada sirriya tana da mummunan tasiri hatta a cikin takwin al-biology aka ce an gane ko kuma psychology yana da mummunan tasiri akan tunanin mutum kuma <clears throat> abin da ke janyo wannan sha'awai-sha'awai da kallace-kallace da tuntuntuni da abin da ya kama da haka to ni ina taya ka jaje ganin cewa har ka ce a wannan wata mai albarka shaɗan ya ruɗe ka kayi ina fata Allah ya fi maka ya fi mana gaba ɗaya ya shiryar da mu li'aƙaraba min haza rashada ka ta addu'a sannan lokacin da shaɗan ya ja ka zuwa ga wannan to ka tuna girman Allah ka tuna girman azabarsa ka tuna tsoron yiwuwar saukar fishinsa Allah ka kare mu da fishinsa ka kuma yi ƙoƙari ka hararo alkhairin da ke tattare da bin Allah ba ƙaramin alkhairi bane da yardan Allah da irin abuwa za ka sami dama Allah ya raba ka da irin wannan mummunan ɗabi'a don ba ta da kyau ba abin kirki ba ne Allah ya tsare mu. Amin. <clears throat> takarda ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya kara ma lafiya da imani malam tambaya ta ita ce kullum da dare zan kwanta ina so in yi bacci amma ba zan iya ba wani lokaci sai in kai karfe biyu na dare ban yi bacci ba mm. sannan kuma malam ciwon kai na yawan takura min sosai ba kamar idan wani abu ya bata min rai mm. malam ko akwai shawara ko addu'ar da zan za a taimaka min da ita shawara da zan baka ka je gun likita domin wannan al'amari ne watakil da ke bukatar muraja'a tubbiya muraja'a tubbiya shine consultation na likita la'alla akwai likita wanda ya kware a filinsa idan kai masa sharhin wannan mas'alar to la'alla Allah ya hudisu ba'da zalika amra ya baka abin da ya kamata sannan kuma baka yawan bacci ko mm. yawa shi ma rashin bacci ai fitina domin Allah ya ce waje annana makum subata abu biyu bata ko me da me ke yi kwanta bacci hmm. sai kai karfe biyun dare bai yi ba haka ne za ka yi ce to yana kun musamman in wani abu ya bata masa rai matsala hmm. matsalar ciwon kai eh, da ciwon kai to kaga shi zana ce aje a samu likita kwararre akan wannan sannan kuma wannan akwai addu'o'i kwarai da ya kamata mutum ya karanta saboda wato rashin bacci ah, ga shi cikin littafin na hisnal muslim sannan kuma in har baccin ya zuwa to ai kana da wani zaɓi ai ka tashi kai sallar nafila ma ka gani baccin zai zo saboda shi wanda baya son kar ibada iblis to sai ya san yanda zai yi saboda makircinsa ya cilo maka bacci lokacin da ka kasa bacci har ka kai talatainin dare wuf fi kokari kai dambe da zuciya ɗauki bota kai alwala an gane ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir an gane subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar shine addu'ar man ta'arra min al-layl to sannan kai sallah kai raka'a biyu ko uku abinda Allah ya hore maka to ko bacin bai zo ba to ai ka ci riba ai baka tafiyar da yanayin a haka ba sannan kuma kamar da nace in abu ya dame ka sai ka je ka nemi shawara ko wataƙila damuwa ce a zuciyarka da wasu abubuwa da ka shagaltar da zuciya da su amma lallai kam ambaton Allah da karatun Qur'ani su ne mafita sannan ka hada da maganar ciwon kai to kaga shi ma duk da yana ƙara tabbatar da bukatar ganin ƙwararre la Allah a sami abin da ake bukata ka hada da yawaita karatun Qur'ani da yawaita istighfari da yawaita salati ga shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Allah ya baka lafiya ya yi mana dukkanin damuwa tambaya ta gaba to shi kenan ko to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناها عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنتهوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير الله تبارك وتعالى جل جلاله ya faɗa a cikin abin da muka je waɗannan ayoyi masu albarka da muka ji su. To sai kafin nan ina so mu koma kan wato ayar da muka bata aya mai lamba da muka wuce ta aya 234 inda Allah ta'ala ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara matayen da ko kuma ku mazaje da kuke mutuwa ku bar mataye to yin ya tarabbasu na za su yi zaman takaba alihdad wata hudu da kwana goma ni wannan bayani ya riga ya wuce kawai zan fito da wasu 'yan bayanai ne kamar ɗaya zuwa biyu haka misali ko sama da aka kaɗan shi ne idan mace aka ɗaura mata aure da mutum yau kafin ta ma tare sai ya mutu ba maganar ya ko aure tsakaninsu wannan dubbe bai faru ba to wannan matar za ta yi ta kaba tana da gado shi ne ibn kafir in ɗauko muku mai ce tare da dumin san amsa a insha Allah sai yake cewa hadhal hukumu yashmalu zaujat al-madkhul bihinna wa ghayr al bihinna wannan hukunci na idan miji ya mutu mace ta yi takaba watanni hudu da kwana goma ya shafi dukkanin mata yadda aka yi kwanciyar aure da su da waɗanda ma ba a yi ba koyau aka ɗaura aure da ƙarfe biyu misali kafin ta tare ƙarfe uku mijin ya mutu to za ta yi ta kuma sannan tana da ainihin gado don matarsa ba matarsa ba ce bi mujarrabin akadi matarsa ce da zunzurutun ɗaurin aure ta zama mata gare shi to wannan su ɗauko mana daga bayanin ibn kasir ƙari kan abin da ya gabata sannan na biyu saboda hadisin da imamu ahmad ya fitar hadisi sahihi a cikin mujalladi na ainihin wato uku haka abu dawo da ne a cikin sunan hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari da goma sha hudu dukkanin hadisai sai cewa an samu daga abdullahi Ɗan mas'ud annahu su'ila an tambayi Ɗan mas'ud الرجل تزوج ha, فمات عنها ولم يدخل Aka ce, gafata malam mutum ne ya auri mace to kuma shikenan sai ya mutu walam yadkhul biha bai yi kwanciyar aure da ita ba walam yafrid laha bai ma ce ga sadakinta ba fataraddadu ilaihi miraran fi zalika suka dinga kai kawo dai sai ya ba su amsa faqala sai dan mas'ud yace radiyallahu anhu amin sai ce aqulu fiha bi ra'ayi fa in yaku sawaban fa min Allah eh bani da wani hadisi da zan dogara da shi ni zan faɗa da ra'ayina in nayi daidaito daga Allah ne an gane ko wa in yaku khata'an fa minni wa wallahu wa rasuluhu bari minhu in ku ne kuskure to gaskiya daga kai na ne kuma daga shedan ne Allah da mun ba ruwan su da wannan kuskuren da nayi kaji tawadu'un sai ce laha sadaqu kamilan shine shahidin wannan matar za a ba ta sadaki cikakke ta rabar tare a gidan shi ba mm. sai an daura aure ai an gane a wani lafazi sai ce ainihin laha sadaku leha za a ba ta sadakin mace mai zubi irin nata la waks wala shaqab babu ainihin wani jinkiri ko ka ce ainihin wato tsambare ko ragi ko wuce iyaka wa alaihal idda kuma idana kanta wala hal za ta ci gado dan mas'ud yana ƙara faɗin wannan magana Allah ya ƙara masa yadda faqama ma'qil ibn yasar al-ashja'i ma'qil dan yasar daga banu ashja sai miki sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qada bi fi birwa'i binti washiqin ah yo ai wannan hukunci da ka yanki ya kai dan mas'ud ni naji da kunni na irin hukuncin da annabi yanki kenan game da wani mata wata mata mai suna birwa irwa wato kenan hukuncin ka yayi daidai an gane mm. to sannan kuma shafariha abdullahi bizalika farahan shadida sai yi murna ko kai ne a matsayinka na ɗalibin ilimi binciken kai kai ga kai daidai da muradin Allah ai sai farin kamar yadda kuma in ka faɗi abin da ya bayyana kuskure ne maza ka je ka gyara kuma sannan ka yi bakin ciki saboda rashin daidai da ka samu to za ka ɗan mas'ud ganin ya samu daidai sai farin ciki sosai wa fi riwayatin a wata riwaya faqama rijalun min ashja faqalu wasu mutane ne suka miƙe suka ce nashhadu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qada bi fi dirwa ibn tuwashik mu mun tabbata manzo Allah haka yanke wannan hukunci dangane da dirwa irwashik to wannan hukuncin kenan na biyu ƙarin hasken shi ne abdullahi ɗan abbas allah ƙara masa yarda tare da wannan hukunci na duk wanda aka sake ta an gane hmm. za ta yi idda wata hudu wata hudu to amma banda mai ciki mun faɗa na a baya ai hmm. domin Allah ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun shi ɗan abbas yana da saɓanin ra'ayi akan cewa a'a ita ma mai cikin za ta yi abadul ajalai amma ba shi bane ra'ayin jumhur to amma da ya zo ya haɗu da hadishin subai al'aslamiyya sai dawo daga wannan ra'ayin nashi wannan zuna ga in sake dawo da subai ya tabbata cikin sahihul bukhari hadisi mai lamba 3991 da almajirinsa muslim ibn al-hajjaj ibn muslim al-kushairi saburi shi ma hadisi mai lamba 484 cewa anna subai'atul aslamiyya annaha tuwfiya anha zawjuha mijinta ya rasu sunan mijin sa'adu ibn khawla yaransu ya batta wahiya hamil tana da ciki falam tanshab an wada'at hamlaha ba da jimawa ba sai ta haifi abin da ke cikinta ba da wafati bayan mutuwarsa ta shiwa sa'adu ibnu khawla wa fi riwayatin fa wada'at hamlaha ba'dahu bi layalin sai ta haifi abin da ke cikinta da 'yan kwanaki kaɗan layalin darare falamma ta'allat min min nifasiha lokacin da jinin na haila na diki ya tsatsafe ya dauke mata ai kawai ta jammalat bil khuttabi sai ta cancara ado saboda masu zabarin neman aurenta kun gane wato ba yi wata hudu yawa a tunanin abin nan asalin wasu namgan to da haka ta faru فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك ونموت سيجي ورنسي أكي مجنك يا رسول سيجي ليك مالي أراك متجملة لعلك ترزين النكاح يعني غيجي أدواك سنو سنسي أهليني باين بيتي ودها ودها خوانا قوم با سيتي والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وأشهر ai wallahi ba za ki wallahi ba za mu yadda ba sai kin yi wata hudun nan da kwana goma qalat subai'a sai subai'a tace falamma qala li zalika da naji abu sanabil ya gaya min haka fa jama'tu alayya thiyabi hina amsaytu فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك na tattara tufafina da yammaci na je gun manzon ya rasulullah ga fa abin da mutumin nan ya gaya mini sai ta ce fa'aftani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli Allahu akbar fa'aftani man aftaha ar-rasul sai manzo Allah ya bata fatawa yau ai ke kin riga kin kare takaba tunda kin riga kin sauke abin da ke cikin ki wa amarani bit tazwiji in badali je auren ki in kina so to ya tabbata cewa Abdullahi dan Abbas ya dawo shi ma daga wancan fatawar da yaji hadisin Surayat al-Aslamiyya to wannan muhimmi ne fadan <clears throat> kowa matsan wai wai wai aran tafiya na'am uku kenan ko shi ne na'am na hudu Abul Aliya da Sa'id ibn al-Musayyib manyan malaman tabi'ai ne سعيد دينا تكين الفقهاء السبعة من ينفكه نند مدينة ترى مصوتا إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله قروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة سعيد آيات توتيكيكو إنك تسوى دكا زرعة علم من فقهاء المزيد أبو ka faɗe su sa'idu na ji to sa'idu musayyib an ruwaito kamar da ibn kafir ya koro haka ma na gani albagawa ke cewa hikimar da ta sa zaman makoki na ya mace in mijinta ya mutu ya zamanto wata hudu da kwana goma alhali uban da ya haife ta ba a ce ta wannan zaman ba ya ce domin akwai yiwuwar akwai wani abu a cikin na haihuwa hmm. ƙila zai bayyana ashe ba wai dan mutuwan ne kadai ba in mm, ta dai zauna ubangiji na da cikin duk abin da yi sai kafa hujja da wancan hadisin inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi me 40 40 har guda nawa har guda nawa 40 hudu ne ko uku da uku ne uku 40 gida hudu da Allah nawa ne 40 gida uku ko nawa ne ashirin watanni nawa kenan la ilaha illallah hikima ashe hikimar cewa ta zauna ta yi wata hudu da kwana goma ba wai don makokin ne kaɗai ba in mm, saboda akwai yiwuwar wani abu ya ratayu ya ɗamfaru ya kanannadu da mahaifa taka a dalilin haihuwa to kaga in aka zama wannan kwanakin gaba ɗaya duk dai ƙarshen tika-tika abin zai bayyana inna lillahi fi shi'unihi hikaman waɗannan su ne na ga dacewar mu ɗan kuma baya sannan sai mu ɗora kan inda muka tsaya malam ya karanto mana aya ta nawa 236 la junaha alaikum haka ne hmm. in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida famatti'u wa matti'uhunna على الموسئ قدره وعلى المقتر قدره متاء بالمعروف حقا على المسلم wannan wato insani ne daga ubangiji wanda ana kiransa al mutua Allah ta'ala ce babu laifi gare ku idan kuka saki matayenku malam tamassuhunna muddin buku kwanta da su ba shi almasu na kinaya an jima'a haka ne muddin da ba ku yi kwanciyar aure da su ba au tafridu lahunna fariida ko kuma ba ku yanke musu sadaki ba ashe sadaki farilla ne da Allah kira shi fariida ashe sadakin ya mace wajibi ne ka bata wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakulu hani'an mari'a to Allah ya ce idan kuka saki mace ka aure ta sai ka sake ta bayan ba kuncin aure ba ko ko ba ta sadaki ba to tana da haƙƙin a mata mutu'a menene mutu'a ba fa na auren wancan shedancin ba hmm. karanta yawa an ce to ba ita ba ma'ana mutatun talaq gaskiya ne wanda kan shi kasan shi mabannaci idan ji hujjoji sun sun sun ya rasa yanda zai sai nemi wato ainihin kafa mai rauni to da kam ana nufin wata talaq ajiyar da su dade na saki tunda dai baka kwanta da ita ba balantana ka cancanci sadaki ba kuma cin ta kaza ba ballantana ta cancanci rabi kamar da za mu gani mm. to bai kamata ta yi wai ba wan ba ba ba can kace kare to sai a ɗibo wani kuɗi mai albarka a bata wance gashi Allah ya kaddara an daura auren nan amma kuma dai na tafi haka na faru na yi wa a daura aure yau bata tare ba ana cikin zakwa ɗiɗi gishiri bai bar kanka za ba tukun sannan ake yansa ke ta tunda Allah ya faɗa yana yiwa mana yau sau aka shayi kuwa ai zai yi ne kuma ya yi ne ai to ni barin baku misali yanzu idan mutum ya auri mace kafin ta tare a gidan shi ita mata ashe tana da ya sai ga yar sai ita ja hankalinsa sama da ainihin uwa sai ba uwar saki ya ce ɗaki na ke yayi yayi kwan ɓaro rigima ne gaskiya yau na rigima ciki ba shari'a ba ne ya auri uwar kafin uwar ta tare bai saki labule da ita ba kun gane mai nufi yanzu ita garin tsotsai ta ce kai ma babanki ruwa ya sha yana ganin ta ce kai fatabarakallahu ahsanul khaliqina eh Allah gwanin halitta sai ce da uwar gaskiya ni na sake ki ke min hakuri ya min aiki nake so a ji komai gefe daga mahanga ta shari'a laifi ne ba laifi ba ne amma zai yiwu sunan ɗaya halacci daban yiwuwar haka yi za ka kare shi to lai baka isa ba ni zan tsawo rashin mutunci misali ba nake mishi me yasa muka ce haka ba laifi bane ai qur'ani ne malan kana da ayar Allah ta'ala me yace cikin matayen da Allah ta'ala yace ba za a aure su ba yace wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum khalas cikin matayen da aka haramta ku aure su hadda agololi yarinya shamiya ka auro mace sai ya zamanto ta zo da yatta malamai suka ce ko da ba a gidan take ba da aka ce fi hujurikum la mafhuma lahu mm. ba shi da mafhumi mm. an gane saboda ka idan misali mutum ya auri mace ko mata tana da ya a gidan mutumin bai kwanta da ainihin uwar ba ya halitta aure ya to wannan shine misalin da nake nufi an daura auren a yau shi shikenan sai saki uwar bai kwanciyar aure ba bai faɗi masu sadaki ba kuma uwar ta ce wallahi babu komai wa ne tunda ba Allah bane ya haramta ai na gode ma da kai min haka Allah ya saka da alkhairi irin ku ake so <laughs> ita ma sai mu ce irin ku ake so baiwar Allah dan ta zama mu'mina to irin wannan sai a yi mata mutu'a mutu'atul talaq kenan ya yi mata goma na arziki ya ba ta jari misali in so samu ne ba ta kamar dubu ɗari da rabin miliyan inda hali in babu hali alal musi qadruhu wa al kowa da iyawansa so wannan shine manan mutu'atul talaq jiyar da mace daɗi irin na saki to kaga wato musulunci Tunda da dai Allah sa sakin ya abin da misali to shi kenan idan ita ce kuma ta nemi sakin ta ɓata masa Abinda da ake cewa zahirin aya dai shine idan ainihin in tsallaktumin nisa amma ba ita ta da ƙayar baya ta yi fitina dole ita ba ta san auren ba ba mu samu dalilin mutuwa a kanta ba saboda ainihin ita ta fito da rashin mai rashin kyautawa wa matti'uhunna yawa malam tamassuhunna aw turzun ko kuma ku rubuta musu wato ainihin eh, ainihin sadaki ba shine farilla ko wa matti'uhunna ku jiyar da su dadi shine abin da na faɗa jiyar da dadin alal musi'i qadaruhu mai alwaci ya jiyar da ita dadi gurgurdan abin da Allah ya hore ni. wa alal muqtir qadruhu ko shi wanda yake al muqtir yani al faqir wanda ba shi da shi ya jiyar da ita daɗi daidai iyawan misali idan mawadaci ne ba ta dubu ɗari uku kamar da na faɗa wani ba ta dubu talatin shi ke nan magana ta tsari gwargwadon hali mata'an bil ma'rufi haka ne Allah ya ce wannan jiyar da daɗi ne fa bisa shari'a haqqan alal muhsinin wani abu ne muhimmi na dole akan duk mai ihsani to duk mai kyautata ko bai kamata a ce bai haka ba tunda wallahu yuhibbul muhsin wa in tallaqtumuhunna amma a ɗaya barin idan kun saki matayenku min qabli an tamassuhunna kafin ku yi kwanciyar aure da su wa qad faradtum lahunna fariza alhali kun yanke musu sadaki kaga bambanci zuwa na farko na farko babu sadaki aya ta biyu ta yi musharaka da ta farko a juziya ɗaya ne kawai hmm. me juz'iyya ɗin kabla an ta masahun haka shi ma wannan hmm. to amma wancan duka ba a yanke sadaki ba hmm. amma a nan Allah ya ce kun yanke musu sadaki sai Allah ce fa ma farattum to kuma su rabin sadaki <clears throat> mutum ya auri mace sadakin ki kaza kafin ta tare ya rabu da ita idan ya faɗi sadakin dubu hamsin ne to za a ba ta nawa dubu a cikin da eh, illa an yi afuna sai dai idan su sun yi afuwa ne su su madalla su ai masu afuwan na'am illa an yi afuna su matan kenan an gane a babu komai habawa ne a yi da Allah bai kaddara ba wallahi mun yafe rabin sadaki ba kuma a fahimci sun zuga ta bane me zaki da tun tunda ya saki mm. ba ma a so sai mu ce Allah ne ya ce ai a bata don mm. kun yi fishi ne na yi abin da Allah ta'ala ce bai kamata idan an gama da ɓacin rai kuma hankali na kushe ba wa an ta'afu aqrabu littaqwa aw yaful nam ko kuma wanda shine ma waliyin ta wanda ke da daurin auren annabi kai an yafi kenan waliyi yana da iko ya ce a'a tunda ka sake ta ai ne waliyin ni ne ubanta ni ne kaza kaza da to an yafi ba ma a bukatar ba da rabi din kuma da qur'ani ke mana komai daki daki daki dalla dalla sai Allah ce wa an ta'afu aqrabu taqwa ku yi afwa din ku yafe shi yake kusaci da taqwa wala tansawul fadla bainakum kada ku manta ainin falala da ke tsakaninku da fata an gane ko wala tansawul fadla bainakum kar ku mance da ainihin wato falala daga tsakanin ku kun taba zaman aure kila da ko kuma akwai alaka mai kyau dake akwai to bai kamata a ce duk wannan ya sa ku mance da alkhairi ba tunda ai ya ganta ya so ya aure ta ai falala ce ai akwai kima har an mutunta kama an ce za a baka to dan ba a samu ba to menene ku mai zafi hmm. wala tansawul fadla bainakum to dan dangane da maganar wali nan tunda an ce au yafu wallazi bi yadihi uqdatun nikah wanda ke da uqda ai waliyi ne ah. to yanzu misali idan mace ce ta musulunta sai ta zo aka nada mata waliyi wanda yake ba babanta bane ba danginta bane wani mutum ya ganta ya aure ta dan ta musulunta kuma daga baya kawai kafin ta tare ce ya fasa nan wake da alhakin ya fi rabin sadaki sai mu ce wannan wali musulmi su ne auliya umuriha su ne mai ta. sun da ba za mu je gun ta kafirai ba an gane ko? na saboda haka kar ku mance fala da ke tsakaninku inna bi mata malona basir lalle Allah ta'ala dangane da abinda kuke aikatawa to Allah fa mai gani ne na'am حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون to sai su yaƙi ɗin kuma ya janyo mu zuwa ga ɗaya daga cikin mafiya muhimmancin ibadoji da mumini ya kamata ya ɗamfaru ya ƙara mai da hankali a kai ita ce sallah mafi girman ibadoji gaba ɗaya bayan tauhidi hafizu ala salawati was salatul wusta kalmar hafizu salaf ne ai umarni ne ku fa kiyaye ku kiyaye sallah mana ku tsara lokutan sallah wa salatul wusta baran ma sallar tsakiya musamman ma sallar tsakiya magana mafi kyau sallar tsakiya ne sallar la'asar da an kal khilafat kaza kaza ne sallar tsakiya ita ce sallar la'asar tare da akwai wasu na cewa sallar asubahi ce an gane ko hmm. ah, musamman sai suka ce ai sallar asbahi ita ce alwusta bi itibari annaha la tuqsar saboda ba mata kasar dalilin zuciya lakin rajih insha Allah sallar la'asar ita ce salatul wusta to ku tsare magana ce kan kiyaye sallah wa qumu lillahi qanitin ku tsaya tsayin daka kona masu tantance ibada ga ubangiji dan qanitin anan shine yin ibada yanda ya kamata araftum dangane da sallah ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisin Abdullahi dan Mas'ud yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ayyul amali afdal ya manzon Allah duk cikin ayyuka wanne ne mafi alkhairi sai ce as-salatu fi waqtiha sallah akan lokacinta mm akan me lokacinta qultu thumma ay nace to kuma sai wanne yace al-jihadu fi sabilillah jihadi domin tabbatar da hanyar Allah qultu thumma ay nace sai wanne sai ce birrul walidain bi iyaye qala haddathani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walau istatuhu haka manzon Allah ya bani wannan labari da na nemi ya ƙara min wallahi da ya ƙara min bukhari ya da wannan hadisi hadisi mai lamba biyar. da ashirin da bakwai haka muslim hadisi mai lamba tamanin da biyar a jere kenan sallah babu rasa ba ce fa in idan kuwa a ƙoƙarin tsaye da sallah kuka samu kanmu cikin hit cikin tsoro salatul khawf to farijalan ku yi sallar kuna tafiya a ƙafa auru kubanan ko kana ko kuna kan dabbobi kenan babu uzuri game da sallah ko da kuna cikin halin tafiya kuna cikin tsoro ku yi sallar rijalan aw rukbana fa idza amintun lokacin da tsoro ya korenye kuka samu kanku cikin wato al'ammi wani istiqrar security fadhkurullah ku ambaci Allah kama malam ta lam ta alamu? yanda ya sanar da ko abinda ko kasance ba ku sani ba zikirin Allah mafi girman ibada ne mun sha faɗa maganar Imam Shafi'i ya riwal qalbi zikrullahi fastas مقبلا ولا تعد روض الذاكرين ambaton Allah shine rayuwar zuciya maza maza fastaqi muqbila je ka konkwada daga ainihin wato koramar alkhairi kana mai fuskanta wala ta'du rawdaz zakirin fatubila akul ka da kai daga dausayi masu ambaton Allah irin zikirin da sunna ta karanta za ambaci Allah akwai ambaton Allah a zuci don girman shi a zuci akwai ambaton Allah da baka akwai ambaton Allah da aiki ka yi abin da ya ce ai zikiri ne abu kaza ya hana ka bari ai saboda ka tuna haninsa ne zikiri ne so zikiri na da faɗi ƙwarai muna roƙon Allah ya ba mu ikon sauke ƙa'idar zikiri yadda ya kamata na'am والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناه عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم wannan aya mai lamba 100 da nawa ne da 40 ne ko malamai na cewa an shafe ta an shafe hukuncin ta jumhur na malamai abinda suka ce kenan qala al-aktharuna hadhihi al-ayatu mansukhatun billati qablaha wace ce qablaha din 233 233 ko 233 bayan ta sai ga aya shida bayan ayu shida sai ga wannan ita wannan abin da take ce waɗanda suke mutuwa cikin ku ya koma mazaje suke barin mataye to wasiya ga matayen da suka mutu su zauna a gidan ajiyar da su daɗi kan su fita shekara guda cur da haka yake a farkon musulunci wata in ta mutu ka zuna ainihin wata goma sha biyu hmm. a rasun hmm. Allah ce kar a fitar da su sosai ayar da muka karanta a baya wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra to suka ka shafa wannan kenan akwai eh to so ka haɗa tsakanin 2 3 ne ko mm. da kuma 240 aya ta mai tan da 34 da 40 mm. sai ka ɗauke su wannan an shafe hukuncinta menene naskhi Kuka ce an naskhu raf'u dilalata hukumin an gane ko bi dalili nassin mutaakhirin alama ma a qablahu Ɗauke hukuncin nassi da ya gabata a dalilin nassi mutaakhir kuma a har kullum in zai yi ka tara nasoshi biyu to yafi da kai nassi saboda jumhur sun tafi akan cewa ai maganar mace in ta mutu zauna shekara guda ai Allah ya shata wannan cewa wata hudu ne kawai da kwana goma wannan ita ce magana mafi rinjaye mafi kuma sahihanci ba ka rasa ka ji wani ya ce kaza ina da itibari kaza lakin al-ibra bil akthar wal asah araftum wasu na ganin cewa duk zaka iya tara su ta zauna ta yi wata hudun da kwana goma shi ne kadari da ya kamata sauran kuma a ci gaba da ita da aji su daɗi cikin kwanakin a ce ke zauna kawai saboda wancan wasu tafi akan wannan eto eh amma ai ayar gado kuma duk ta kora wannan sai mu tsaya kan cewa wannan hukunci mansuhi ne wanda shine ra'ayin al aksar min al-ulama wal mufassirin aya ta gaba fa in kharajna idan ku har suka fita bayan wannan jin daɗi na shekara guda a lokacin da wancan hukuncin kenan hmm. to fala juna alaikum fi ma fa'alna fi anfusihin min ma'ruf wato babu laifi gare ku cikin abin da suka aikata ah, to ai sun ga sun kare zaman da ta kaba na jin daɗin idan suka yi ado mazaje suka zo in dai ba sun keta shari'a bane ku ba ku da laifi auliya umur hmm. an gane wallahu aziz hakim Allah aziz aziz shine ne mabuwayi gagara badau gagara misali duk bahaushe kan fassara aziz da waɗannan wato alkhayarat alhausawiyya allughawiyya al'adabiyya hakim kuma gwani ne shi jalla jalaluhu akwai mu da rabon lokaci iqra وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وللمطلقات متاع بالمعروف أن تتأكد واني سككو سنة الجد وتأجد سودائي وتكينون كما بعد هكذا إنك تكما تكد هالي أنتو أنتو أي ربون أزلسي ba ta wuri ta zauna ta kashe bukatun gabanta na lokaci khalas kyautatawa ne yayi amma mutum yayi saki ya tura kayan waje ya ci mata zarafi wannan duniyar rashin wayewa da kuma wato fakafa ne walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan amma masu tsoron Allah ke kiyaye wannan haƙƙi kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati haka Allah ke muku bayanin ayoyinsa la'allakum ta'qilun da fata za ku hankalta ah. wani irin hankali al'aqlu ko al'aqlu salim hankali mai kyau yi hankali iri biyu akwai hankali kawai gama garin hankali akwai hankali tatacci wanda maraken ne ibn al-qayyim ya tattake su a littafin sa aswa'il mursala la'alla inda lokaci za mu je zuwa gobe amma yanzu lokaci ya riga ya hmm. abin nan kenan anan nan mai waɗanda aka saka gaba ɗaya da almarhul ne wajen marhul ne eh, umuman umuman akwai kwarai da gaske amma ya fi ƙarfi a wancan kes ɗin ai wanda aka sake ta eh, ba a yi dukuli da ita ba da sauransu a bata nan kuma sai aka kalli abin umuman abu ne muhimmi a ce ai tunda wala tan sa fadla bainakum Allah ya samu dace ya mana muwafaqa ah, ya jikan mamatanmu da magabatanmu akwai dan uwa wanda Allah ya masa rasuwa dazun Qasim bin Usman sai cikin addu'a Allah ya rahamshe shi ya ji kai shi ya yafe masa zunubansa, ya haskaka kabarinsa ya binci bayan shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi ya alamin Thank <clears throat>